بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني تفقه قولي وانت يفقه قولي بديني نعم no. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na litinin wanda yake shine yammaci na goma sha biyar ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda yake shine yammaci kuma na ɗaya ga watan uku a shekara ta dubu biyu da goma miladiya wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafin mai albarka usulul iman na muhammad ibn abdulwahab muna roƙon allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka allah ta'ala shi gafarta ma wannan bawan allah allah ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi a karatunmu na jiya mun yi bayani na abin da ya shafi ko muna bayani akan abin da ya shafi sifofin Allah ta'ala a wannan babi da malam ya kulla ya ce babu ma'arifatillahi azza wa jalla wal imani bihi mage maganar al imanu billah yatadammanu arba'ata umur imani da Allah ya kunshi abubuwa guda nawa hudu abu na farko al imanu bi wujudillah abu na biyu al imanu bi rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala shine ar-rabb al-ma'bud bi haqq ko sai al'imanu bi uluhiyyatihi mana al-ma'budu bi haqq sai al'imanu bi asma'il husna wa sifatihi al-ula waɗannan su ne batutuwan da muke yi a jiya mun yi batutuwa da suka shafi sifofin Allah ta'ala malam ya yi bayani akan hadisansu a akan haka yau din ma dai haka darasin zai ɗora a akan da ya dasa aya a jiya za mu tashi hadisi na nawa kenan hadisi na biyar عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا dan yace ila qawlihi inna allaha kana sami'an basira ko ba kai ba wa yadau ibhamaihi على أذنيه والتي تليها على عينيه رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم malam ya kawo hadisin abu huraira yake cewa ana bi huraira ta radiyallahu an an karɓo wannan hadisi daga abu huraira Allah ta'ala ya dire shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aya lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar inna Allaha ya'murukum bil an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah yana umartaku umarni ne al-asl fil amri al-wujub asali wurin umarni shine wajibi kuma sigas ita ce if'al mun gano shine asali kenan in ba ismul fi'l da yake ya shige shi ba inna Allah ya amurukum lallai ubangiji Allah ta'ala yana umarta ku an tu'addul amanati ku mayar da amana domin al'amanat jam'i ne na al'amanatu shi ma lafazin al'amanatu a sanyi na bashi da jam'i a Hausa wannan jam'i a ce amanoni eh zan ce muku a sanyi na inna Allah lallai Allah ya amurukum yana umarta ku an amana amanati ku mayar da amana ila ahliha zuwa ga masu su duk wanda ya amince maka ya baka to yadda ya baka yazo ya karbe shi haka iya gurgudan ikonka wa idza hakamtum bainan nas idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl Allah yana umarta ku ku hukunci tsakaninsu da adalci idan aka ce adalci shine ka bai ma kowanne mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da alakar wannan mutumi yana da alaka da kai ko ba shi da alaka da kai ba kun gano wannan da kyau asalin haƙƙin ake lura waye mai shi sai ka danka mishi wai la haka mutum bainan nasi an ta hukumin bil adl inna allaha ni'ma ya'ibukum bi lalle allah ta'ala to fa ma da abin da yake muku wa'azi da shi wannan wa'azin da yake muku ba karman al'amari bane inna allaha lalle allah kana ya kasance tintintini abadan wa azalan Sani'an shi mai ji ne basiran kuma mai gani ne wannan sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ta assam'u da albasuru sifa ce ta ubangiji Allah maɗaukacin sarki idan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar wa yadau ibhamaihi sai ya sanya ibham din shi menene ibham guda biyu fa ibhaman ko ba ka yake ba idan ya zama musannafa ibhamai idan aka mai idafa fa ya a sharo nuna din sai ya zama ibhamaihi sai ya sanya ibham din shi wannan babban ya tsanna shi guda biyu ma'ana da na dama da na hagu kenan sai ya sanya su ala uznaihi a kunnuwansa ciwa kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallati taliha yatsan da ke bin sa domin yatsa a Hausa namiji ne a larabci kuma mace ne kun gano wannan da ke ko saboda haka in ka zo larabci ba za ki Hausa ba in ka zo Hausa ba za ta ba ba za ka zo kana fasara tilka darul akhiratu naj'alu haka ce waccan nan gidan muke sanya a kai ai sai a ce wannan fa kun gano wannan da kyau wa yadau ibhamaihi yana sanya babban yatsansa ala usnaihi a sa wallati taliha da kuma yatsan da ke bin ibham din yana sanya shi ala ainihi a idansa wanne ne wallati taliha sabbaha ko sabbaba eh sabbahatu ko sabbabatu kun yi shiru eh dubbi ne ana cewa sabbaha mai yawan tasbihi kenan ana cewa sabbaba dan da ita ake zagi ko ba haka da yan mununiya ko in ji ba haushi na'am yana sanya babban yatsan shi a ina a kunnansa ya sanya yar mununiya shi a idansa subhanahu wa ta'ala abin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani hadisi rawahu abu daud. abu dauda ya ruwaito shi wa ibn hibban da ibn hibban wa ibn abi hatim da ibn abi hatim wannan me kenan nake nuna hmm? yana nuna cewa akwai tabbatar da sifa ta as-sam'u da al-basru ana tabbatar da ita bil ishara kun gane wannan da kyau ko domin a nuna maka da aka ce yana ji yana ji ne da abin da yake a al'ada idan aka ce wane yana ji abin da mutane suka sani da shi yana gani da abin da mutane suka sani da wannan abin ake gani ba wai yana kwatanta asalin kunnen shi da na Allah ba idan shi da na Allah ba domin Allah ta'ala ce laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir kun gane wannan da kyau ko kaga wannan kenan ya huce ya ya kure kat duk wani wanda zai zo ya ce ai abin da ake nufi da abin nan as-sam'u shine kaza abin da ake nufi da albasuru shine kaza ma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da asifa da ishara da nuni muna daɗa jaddadawa ba wai nuna wadda ya nuna cewar idan idan sa irin na wancan ba subhanahu wata'ala ko irin abin jin shi irin na wancan ba a ba shi bane dan dai a tabbatar maka da cewar abin da ake ji da shi ake ji abin da ake gani da shi ake gani kun gane wannan da kyau ko saboda haka ubangiji Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi da sifofi guda biyu a cikin wannan aya inna Allaha kana sami'an basira ma'ana yanzu Allah ta'ala sami'un ne Allah ta'ala kuma basirun ne wa huwa allazi yara da bi bazzarri fi dhulumati fawqa summi sakhari subhanahu wa ta'ala kenan yara da bi bazzarri yana ganin tafiya na ƙwayar komayya na dabbar da kasan ita ce mafi kankanta Allah ta'ala yana ganin sawunta abin da wanda zai rada biba zarri fi zulumati a cikin dubbai iri daban-daban fauka summi sakhari akan makeken dutse in ce tururuwa ce tafiya a kai za ka ganta za ka ga sawun da rana fa nake magana ba da daddare ba eh to abin da bai kai tururuwa girma ba kasan akwai dabbar da idan irin manyan motocin nan masu ɗaukan siminti sun ɗauko kaya akwai irin dabbar da suke takewa sai tayar ta huce sai kuma ga sun miƙe saboda nauyinsu nauyin tayar bai haukan su ba yanzu irin wani ɗan abin nan da bai kai me yake da suna rabin kiyashi me zai ji a wannan ai nauyin yana kan wani abu ne ba yana kan shi bane amma abin da yake da ɗan tazara irin miciji irin kwaɗo shine da sun taka sai ya wuce to irin waɗannan dabbar 'yan matsitsiyar dabba kun gane wannan tafiyarta a kan dutse dutsen a cikin duhun dare ubangiji allah maɗaukin sarki yana ganin sawunta yanzu ganinka daidai ne da irin ganin shi kun gane ko sannan kuma sami'an ne wa sami'u lil jahri wal ikhfati bi sam'ihi al wasi'i lil aswati wa sami'un Allah ta'ala mai ji ne yana jin abin da aka ɓoye yana jin abin da aka bayyana shi a wurin Allah ta'ala daidai wa daida ne sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqsim bil layl wa saribun bin nahar ka san akwai in mutum yana ma magana sai ka ce don Allah ya rage muryarka akwai wanda ya ce dan ƙara bana jinka haka ne ko ba haka bane shi Allah ta'ala daidai ne da wanda ya bayyana da wanda ya ɓoye sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi baya buƙatar sai ka ƙara sannan zai ji shi ba Allah ta'ala san hadisin nafs abin ma da baka faɗa ba wanda yake duk duniya babu wani wanda isan wannan ya ce da ya ka ɗin ya san haƙiƙanin abin da ke zuciyarka a'a a kai ina sai dai su sha su faɗi psychologist sai dai su faɗi sai dai faɗi kun fahimci wani domin Allah ta'ala shine alimun bi zati sudur shi ko shaci faɗi wannan ko yi suna yin shi shaci faɗi ne dama kun gane wannan da kyau ko wannan shine cikar ilimin Allah madawacin sarki kar ka manta idan mutum biyu suna magana da kai sai ka ce da ɗaya ya haƙura ka kammala da ɗayan haka ne ku ba ka bane ka ci baya gani ne maza Allah li rajuli min qalbaini fi jawfi sai ka bashi hanzari ka ci shiru tukunna ka kammala da wannan a man dubi dubin dubatan mutane da suke a ranar arfa da waɗanda suka je tsawon arfa da waɗanda ba su je ba dubu iya yarukan da suka je daga Najeriya ka san adadin yare nawa ne eh ka san adadinsu ba dubu waɗanda suka je daga Afirka duk wanda suka je daga duniya baki ɗaya an taru wani yana roƙon Allah da Hausa wani da turanci wani da yarbanci wani da nufe wani da Tura, wani da urdu wani da fushtu wani da kowanne yare yana yi ubangiji Allah madaukakin sarki yana ji kaf yarurrukan daban-daban subhanahu wa ka san jin shi ya sha bamban da jinka to wannan shine abin da zaka kudirce a zuciya kada ka kuskura kai inkarin abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi ka gane wannan da kyau ko domin koda an koda eh, ya ce da Allah ta'ala ya ce inna Allah kana sami'an basira kuma ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin faj'alnahu sami'an basira muka sanya mutum sami'an basira kuma Allah ta'ala ya ce wa kana Allah sami'an inna Allah kana sami'an basira eh sami'an basir ne wancan wannan ma sami'an basir ne amma ai ba maza hada ba dan bambancin yana da yawa sosai da sosai kun gane wannan rashin fahimtar wannan bambancin shi ya tsundumar da dubbin dubatan mutane cikin hallaka kaga dai su jihaniya mutanen jihan bunu safwan waɗanda suke ja'ad bunu dirham al-yahudi ya karantar da su gaba ɗaya suka kore dukkanin sifofin Allah ta'ala ba su yadda da su ba saboda ne saboda yadda suka yi guluwi a wurin tanzihi su suna ganin suna tsarkake Allah ta'ala ne saboda haka idan suka ce yana ji to sun kamanta shi da mai da halittarsa idan suka ce yana gani sun kamanta shi da halittarsa saboda haka sai suka ce baya ji baya gani a billah suka kamanta shi da wa kenan su mun buku mu suka ce ba shi da kowace sifa sai suka kamanta shi da al-ma'adum babu domin babu ita ce ba ta da kowace sifa me sifa babu ba za ka ce doguwa ba ce gajera ce fara ce baka ce to duk abin da ka kore duk abin da ka kore ka ce ba dogo ba ba fari ba gajere ba ba baki ba ba fari ba ba yelo ba ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba kaza an ka duba lissafin gaba ɗaya daga ƙarshe zai baka equal to babu kun gano wannan da ke ko to yanzu tun da ka ce babu domin kada ka kamanta Allah ta'ala da akwai sai ka kamanta shi da babu shine al-ma'dud an gane wannan da ke ko Allah ta'ala yake yake cewa wa zalikum dhannukum alladhi zanantum bi rabbikum wannan zaton da kuke ma ubangijin ku ciyar shi la ya alamu kasirin ma ta'amul shine abin da ya kawo ku haka Allah ta'ala ya sauke su kuma waɗanda suka biyo bayan su waɗanda yake su ne aka fi alaka da su yau da kullum su ne a sha'ira su ne suka yarda da sifofi guda bakwai kadai sauran sifofi na ma'ani ba su yadda da su ba su ne kuma ake karantawa in dai ba inda ake karanta da tsantsar sunna ba waɗannan sifofi guda uku su ne alƙudratu nawa kenan al'iradatu al'ilmu alhayatu as-sam'u al-basru al-kalamu suka ce abinda ba waɗannan ba ba su yadda da su ba su suke kira sifatul ma'ani a sifatul ma'ani sifatul ma'ani wa sifatul ma'ani wa haula hunnal ma'ani waɗanda ba waɗannan ba sai su inkarin su kada ku manta waɗannan guda bakwai ba wai sun tabbatar da su da dalili ne na ƙur'ani ba a'a sai da suka gama wahalar da ƙwaƙwalwarsu sannan kuma suka zo suna neman ayoyin da su goya musu baya na farko dai suka ce al-qudratu saboda Allah ta'ala ce inna Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir kun gane wannan to ai ita alƙudaratu don Allah ta'ala ya siffanta halittarsa da alƙudara yace illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim kun ga ana sun kai labari ko basu kai ba basu kai labari ba domin sun sun nadara kudura ne domin wai kada su kamanta Allah ta'ala da halittarsa kuma alhali ya yi bayani a cikin Qur'ani cewa halittarsa ma tana da kudura dan illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim kafin ku samu iko akan su na biyu al'irada suka ce Allah abin nan saboda Allah ta'ala ce fa'alun lima yurid Allah ta'ala ce yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukamilu al-idda wa litukmilu al-idda haka nan Allah ta'ala yake cewa ga sunan dai da yawa na magana irada to haka nan Allah ta'ala ya siffanta halittarsa da al-irada yace wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah a aya turiduna 'arada ad Allah ya tabbatar da halittarsa al-irada wallahu yuridu al-akhirah shin irada irin ta halitta Allah irin ta ce irada ta Allah ta'ala kar ka manta irada Allah ta'ala ma arada shai'an an yaqula lahu kun kai ce ba amma kai iradar ka abokin gama sai hana ka zartar da ita sai baka shawara sai ka sake ta haka ne kuma haka yake ba to amma irada Allah ta'ala inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun hakan nan al-ilmu Allah ta'ala sifanta kashi da ilimi wallahi bi kulli shay'in alim hakanan nan kuma ya sifanta halittarsa da ilimi abin da yake fito mana maganar bakin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam suke ce da shi qalu la takhaf wa basharuhu bi ghulamin alim alim sifa ce ta gulam hakan nan suka ce Allah ta'ala yana da alhaya mana rayayye ne saboda Allah ta'ala ce Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum haka yake to amma kada su manta Allah ta'ala ya siffanta halittarsa da alhayat yace yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min kun gano wannan sai abu na biyar da na shida ma'ana as-sam'u da al-basru wanda yake su ne muke magana anan inna allaha kana sami'an basira da kuma laisa kamithlihi shay wa huwa samiu al da zai sauran ayoyi da suke magana akan wannan haka na Allah ta'ala ya sifata sifanta halittarsa da wannan yace inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin fa faj'alnahu sami'an basira نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا لفظ نكي تكلو سيدنا أبونا بارك الله فيكم سي ننوى نبقي ma'ana na biyar da na shida shine as-sam'u da al-basaru sai kalma ta bakwai shine al-kalam kace Allah ta'ala yana magana ba fa magana irin wace ku ko sani ta ahlus sunna ba duk waɗannan abubuwa sai da suka gama gantalin su ne fa daga ƙarshe da suka kawo waɗannan ayoyin ba wai ayoyin suka nufata suka yi wannan al'amura ba suka ji Allah ta'ala ce wa kallama Allah Musa taklima haka Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi magana kenan ko sun manta Allah ta'ala ya tabbatar ma halittarsa magana dan yake cewa fallan ma kallamahu qala innaka liyawma ladaina makinun amin haka suke cewa qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi صبية اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم kaga duk waɗannan sifofi wannan halittun Allah ta'ala ne saboda ka abin da zai fushe ka shine ka kamanta ka siffanta Allah ta'ala ka faɗi abinda Allah ta'ala ya faɗa ma shi. ka faɗa abinda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma ubangiji mu baki daya shikenan ka huta ka tsira in mutum bai yi wannan ba to zai dinga shiga duniya ta kida hukunci masu tarin yawa waɗannan sifofin guda bakwai su suka yadda da su ba su yadda da sifa ta arrahama ba ba su yadda da sifa ta arriba ba radiyallahu anhu wa radu an ba su yadda da wannan ba sai ga sun ce radiyallahu an au yasibu zai ba su lada su ba su yadda a ce radiya Allah ta'ala yadda ba idan ka ce da su saboda me sai ce to ai yadda in ka ce Allah ta'ala ya yadda to ai kuma ka kamata Allah ta'ala da ne da halittarsa kuma ya ci wannan sai mu ci to don me kuka yadda da Allah ta'ala yana ji yana gani sai sai a'a ai jin Allah ta'ala ba ji ne irin na halittarsa ba sai mu ci to ai ta kwana gidan sauki shi ma yarda tashi ba irin ta halittarsa ba rahama tashi ba irin ta komai dalilan da kuka amfani da su kuka kauce ma wannan da su za ku yi amfani ku kauce ma wannan kun gane waɗannan da ke ko waɗannan kawai kun islam ibn taymiya yayi bayanin sosai a cikin littafin sa a wata wata rana insha Allah za a yi magana a kansu saboda in ban da waɗannan duk wasu sifofi ba su yadda da su ba kuma alhali kowace sifa ɗaya daga cikin nan ubangiji Allah ta'ala ya siffanta wani daga cikin halittarsa da wannan kun gane wannan da ke ko har ma kwaya ɗayan tallin tallin suka yarda da ita alwahadaniya kun gane wannan alwahdaniyya saboda faɗin Allah ta'ala wa ilahukum ilahun wahid sun manta Allah ta'ala ya sifanta halittarsa da wahid yace tusqa bima'in wahidi wasu in dai zan ka kare kanka ne shine ka tsaya akan tafarki na qala Allahu qala rasul aqida ta ahlus sunna tsaftatacciyar aqida shikenan ka huta amma in dai ba haka ba to mutum zai dinka bankaura kuma wannan ne ake cewa wai ilimin tauhidi yana batawa eh ilimin tauhidi irin nasu dole mutum ya ɗibi daji ana faɗa maka abin da yake akwai shi amma an ce maka baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma ba dole ke tambaya ba kuma an ce ma akwai shi to kaga dole mutum yi tambaya to amma daman tauhidi qala Allah qala rasul Allah shi ya bayanin kanshi da kanshi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fassara yi bayani ya fito da al'amarra fili wannan rudu zaka shiga ba abin da zaka shiga ciki sarka ilmin tauhidi shine ilimi mafi girma da za a karanta shi ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'az bin jabal yace awwalu ma tad'uhum ilayhi falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah naka ta ce kuma min ahlil kitab to waɗannan su ne abin nan kun ga mun yi magana akan abin da suka ambata a sifatul ma'ani da kuma waccan alhadaniya duk babu inda suka kai labari watan wata rana za a kawo da salbiya da sauransu ba wani abin da yake ka ɗibi karatunka a ta ingantacciya ka huta kuma ka hutar saboda haka ahalu suna sun riga sun yi bayani ka abin da ya shafi sifofin Allah ta'ala وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صاح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت ما اعتقادنا لما له اقتضت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعبنا من غير تكييف ولا تمثيل من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل يا دوكي in bani da sallar ne kadai yake cewa min gairi ta wala tamthili min gairi ta atilin awsa fi ma qalahu rasul fa haqqu tuslimu wal qabulu min ruha sarihatan kama atat ma li malahu kutubun min gairi wala tamthili wala wala wala bal qawluna qawlu huda kuma liman wa min at tawhid tawhid bila tartiji قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارك معاند لا تتبع أقوال كل مارد لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارك معاند فليس بعد رجس بيان مثقال ذرة من الإيمان duk wanda ya ce bai da wannan domin ya karyata abin da Allah da manzon shi suka bayani naga kawai shine sami'ina wa ata'ana kun gano wannan وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم yaki a'a na farkon da na karanta na zuka mu kunyi magana nan la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah wa la ya'lamu mata taghidul arham illa Allah wa la ya'lamu mata ya'ti al-matru illa Allah wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illa Allah wala la ya'lamu mata taqumu as-sa'atu illa Allah tabaaraka wa ta'ala rawahu al wa muslim wa an ibn umar radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya dare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mafatihul ghaib mabudai idan mun ɗauke shi akan jam'i ne na na miftahu ko na mafatihu shi wannan jam'i ne ko jam'il jam'i ne hmm? jam'i ko jam'ul jam'i wanda kuke kira sigatul muntahal jumu idan jam'ul jam'i ne ma'ana shi yanzu jam'i ne na jam'i ba jam'i ne na mufuradi ba kun gane wannan da kyau ko to wanne ne to me mufuradin shi mafatihu me mafudin shi miftah miftah miftah kun gano wannan to shi kuma mafatih fa shi kuma jami ne na me na maftah ko na miftah shi mafatihu shi jam'i ne na miftah shi mafatihu wannan kenan jam'i ne ko dai zama na maftah in an ce maftah ana nufin taska kun gane ko kuma ya zama zam'i ne na miftah wanda muka ambata in ya zama jam'i na miftah sai ya zama mubudayya ko da ta ce mafatihul ghaibi taskoki na gaibu guda biyar ne ko kuma ya zama na kaje ya zama jami'i na maftah kenan ko kuma jam'i ne na miftah sai ya zama mabudayya na gaibi guda biyar ne su waɗannan biyar din la ya'lamuha illallah babu wanda ya san su sai Allah ta'ala shi kadai ya ban kan sanin su abu na farko la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah babu wanda ya san hakikanin me zai faru gobe sai Allah alƙawura da kayi alƙawari gobe karfe bakwai da safe zaka je wuri kaza gobe zaka je za a je a ma signing abu abu kaza zai faru duk wannan tunanin ka ne amma akwai wasu hakikanin me aka zartar ne Allah ta'ala ya kaddara zai faru a gobe babu wanda ya san wannan kun gano wannan da kyau ko amma za ka tafi Lagos ko kaya za ka wannan duk shaci faɗi ne sau da yawa mutum ya sha kuzurin niyya ya fasa haka ne ko baka bane yawwa to hakikanin me zai faru a gobe babu wanda ya san wannan sai Allah ta'ala shi shi kaɗai ya san wannan aga babu wani wanda zai zo ya maka rudu ke ne ya ce ka fita wuri za akwai sa'a inda ya san akwai sa'a da in yi ce ka fita karfe bakwai shi karfe ukun asuba zai fita Allah kuwa inda yasa akwai sa'a to zuwan kai ne ya samu sa'ar shi ya sa. wala ya'lamu ma taghibul arhamu illallah babu wanda ya san me mahaifa take ragewa sai Allah ko dai me take ragewa na abin da ta haifa abin da ke cikin mahaifar ya zama na bai cika wata tara ba babu wanda ya san wannan ko kuma ya zama na me take ragewa na adadin kwanakin al'ada tana yin kwana bakwai bakwai abin nan kwana bakwai bakwai ko kwana shiri shiri ko kwana uku uku to a wannan watan kwana biyu zaki ko kwana ɗaya babu wanda ya san wannan cewa sai Allah ɗan da aka haifa zai zo da wani sashi na jikinsa bai cika ba halittar babu wanda ya san wannan cewa sai Allah shine wala alamu ma domin ma almasuliya ce kuma siga ta almasul ta um ka za ka ma man kun gani wannan duk suna cikin siyar na al'umum duk abinda mahaifa take ragewa babu wani wanda isa ne sai Allah ta'ala kun gani wannan da ke ko isa Allah ta'ala yake cewa Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa Allahu muftada kenan ya'lamu ke da cikakkiyar ilimi na ma ta hamilu kullu unsa duk abin da unsa take dauke da shi unsa nawa muke da su macen sauro macen tururuwa macen kiyashi macen mutum macen dabbobi za Allah ta'ala ce kullu unsa dukkan abin da yake unsa ne Allah kaɗai ya san me yake ɗauke da shi ya alam ma ta hamilu kullu unsa duk abin da take ɗauke da shi kun gane wannan da ke ko abubuwan da ke take ɗauke da shi a mahaifa kuma suna da yawa an gane ko akwai adadin jinin da ke ciki akwai adadin zanen da ke ciki akwai adadin jijiyoyin da ke ciki akwai adadin tagwaye nawa ne ke ciki akwai adadin kaza akwai adadin kaza akwai adadin kaza idan ka dubi abubuwan da ke mahaifa ka dubi abin da likita yake cewa zai faru bayan kwana 120 za ga abin da ya bada labari bai kai ɗaya bisa ɗari ba kun gane wannan kun yi shuru idan ka kallaci abin da ke mahaifa gaba ɗayan shi sannan ka kallaci abin da likita ya bada labarin zai faru za a haifa to abin da likitan ya bada labari bai kai ɗaya bisa ɗari ba domin me don ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa hadisi Abdullahi dan Mas'ud inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa a wannan 40 ta farko babu wanda ya san me za a haifa wannan nutfa ba ka iya abin da likita zai iya ganewa shine mata ka tana da juna biyu amma me za a haifa bai sani ba mala'ikan da ke kula da mahaifa ma bai sani ba kun gane wannan da ke ko sannan sai goma ta biyu arba'in ta biyu sun mai kunu alaƙa sannan sai ya tashi daga wancan zango na nutufa ya koma zango na biyu na alaƙa a wannan zango babu wanda ya san me ke faruwa mace ne namiji ne tagwaye ne waye waye babu wanda ya san me ke gudana ana sannan sai zango na uku sun mai kunu mutuka daga nan sai ya zama gudan tsoka wacce ita za ka iya lankwame ta lauma ɗaya mun gane wannan to daga nan ne sai sai mala'ika da ke kula da mahaifa ya ce ai rab a zakarin au'unsa ya Allah wace halitta za a yi mata ko namiji shi ma mala'ikan da ke kula da mahaifa bai sani ba kun gane wani da ke ko hisan ga tambayi likita zai ce a'a bari dai ku dawo lokaci kaza ba zai ce maka bai sani ba zai ce a'a ku dawo lokaci kaza domin duk waɗannan arba'iniyat din bai san su ba duk waɗannan arba'in guda uku ba bai san me zai faruwa ba ba na'ura ke ba na'ura mai kallo har hanji ba ko na'ura ce mai kallo ko mai duk abin da yasa bai san me ke faruwa a nan ba ana fatan mun fahimci wannan domin mala'ika ma da ke kula da mahaifa bai sani ba sai da ya kammala wannan sai ya ce ai rab a zakarun an unsa ya Allah mace ko namiji za a haifa za a halitta sai Allah ya bashi bayanin namiji ne ko mace sannan sai ya suranta shi mala'ika din daga nan kuma sai ya tambayi ajalinsa kwana nawa za a rubuta mishi ka tambayi likitan yake maka na mace ne ko namiji sai ya ce to dakta kwanaki nawa zai yi rasu in ya zo duniya ina batun kun fara gane magana da na faɗa tsazo na ce adadin abin da ke mahaifa in ka kallaci abin da likita ya baka labari bai kai ɗaya bisa ɗari ba kun gane wannan da kyau ko sannan a rubuta ajalinsa a rubuta arzikinsa adadin arzikin da zai samu kun gane wannan daga nan a rubuta ɗan wuta ne ko ɗan aljanna a shaƙiyyan amsa'i duk duk anan za a rubuta za ka tambayi likita ya ce da shi ɗan wuta ne ko na aljanna ya baka labari to kun ga shi ma mala'ikan da ke kula da mahaifa ba shi da bayanin sai a yanzu kun gano wannan da ke ko kaga yanzu ya tashi daga wani bangare na gaibu a to mun fahimci wannan ko domin ba da labarin abin da ke cikin mahaifa likita yana amfani da wasu na'urori da ke taimaka mashi da kuma shaci faɗi kun fahimci wannan akwai waliyan Allah ta'ala masu karama ubangiji Allah ta'ala yana nuna musu sunna abubakar radiyallahu anhu ya ga ɗaya daga cikin iyalin shi yace ina ganin abin da ke cikin nan naki mace ce wannan karama ce akwai karamatul auliya ingantacciya kun yi dariya kun fahimci wannan da kyau ko sai ranar da muka zo karatu a kiran tahawiyya insha Allah ta'ala za a ce karatu saboda waɗannan abubuwan na abin da ke cikin mahaifan haka dinga bayanin su lokaci zai za sosai da sosai to na san dai a yanzu in likita ya ce maka za ta haifi mace to kaga ya baka labari ne bayan abin ya fita da duniya sani ta gai domin mala'ikan ma da ke kula da mahaifa shi ma bai sani ba sai da yi tambaya sai a lokacin aka sanar da shi abu kaza za a yi sannan kwana nawa zai a duniya sannan me zai mallaka sannan abu kaza sannan kaza sannan kaza sannan kaza adad ita mahaifar haihuwa nawa za ta yi duk waɗansu abubuwa ne da abubuwa ne da eh, yake duk kawai ka kallaci ilimin Allah ta'ala akan wani za ga wa ma utitu min ilmi illa qalilan wa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jali na khafi subhanahu wa ta'ala wala ولا يعلم متى يأتي المطر illa Allah. babu wanda ya san yaushe ruwan sama zai zo sai Allah Allah kaɗai ya san wannan amma da yawa an shashi a tufaɗi za a yi ruwa kamar da bakin ƙwarya ko da bakin allura ba yi ba wani lokaci kuma su ce za a yi da bakin allura kaga an yi shi da bakin ƙwarya dama waɗanda suka ƙware ga suna hasashen yanayi hasashe ake yi kun gane wannan da ke ko kamar yadda an yi test na farko an yi test na biyu an yi test na uku suka ce muna tunanin jaraba wannan za ta sauki eh lura da test din da ya gudana lura da makin da ka ci a test kake ganin za ka yi pass a ne a jarabawa wannan hasashe ne ko ba hasashe ba ne hasashe ne kamar da 'yan kasuwa layyata kusa suke ganin in dai ba a shigo da raguna jiya ba yau ba a shigo da raguna ba suna ganin gobe raguna za su ƙara farashi wannan hasashe ne ko ba hasashe ba ne zai iya yiwuwa haka zai iya yiwuwa ba haka ba kowa a kan abin da ya kware yana irin wannan hasashen amma hakikani kai na wala dari nafsu bi ayi ardin ta mut illallah babu wata rai da ta san a ina za ta mutu sai Allah babu wata rai wacce ta san a ina za ta mutu sai ga mutum ya yi shekara da shekaru a gari idan ajalin ya kusa sai ga Allah ta'ala ya ɗauke shi ya kai shi wani wurin da bai hutu sati ɗaya ba sati biyu kwana uku zai ga ya rasa a can wannan ko ban ja aya guda ɗaya ba ko ya san wannan suna abubuwa ne da yawa sai ga a ashe ƙasar tana wuri kaza haka ne ko ba haka bane muna fatan ubangiji Allah ta'ala ya gafarta ma al'ummar musulmi baki ɗayan su wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illa Allah illa Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda ya san yaushe alkiyama za ta tashi sai Allah ta'ala shi kadai ya san wannan yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha قل آه فيما أنت منذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها تا عرفت تزني يسألونك كأنك حفي عنها suna tambaye ka kamar cewar wai ki ka san yaushe alkiyama za ta tashi sallan bai san alkiyama yaushe za ta tashi ba ko kuma za ka ce ya sani ne ya ki faɗa eh in ga ce manzo Allah ya san yaushe alkiyama za tashi to za mu ce yanzu kana tuhuma shi da cewar bai isar da manzanci ba kenan domin da mun gani a hadisai ingantattu a ayoyin alkur'ani na ce Allah ta'ala ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahi asmuka min an-nas rawahu al-bukhari wa muslim wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito ma'ana dai yanzu wani hadisi yana nuna mana cikar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala banda shi babu wanda ya san waɗannan al'amurra guda biyar wani anas radiyallahu anhu qal alaikum salam wa rahmatullah nam eh nam ma'ana yanzu akwai mafhumul adad kenan akwai wasu guda wannan biyar ne na musamman shan akwai waɗansu waɗanda yake kuma wasu za su iya sani ai makamanta wanda yake shugaban masu tafsiri na duk duniya ai ya ce gaibu ya kasa kashi nawa shugaban masu tafsiri na duk duniya ya ce kowa iya tafsiri ya ce akwai gaibi iri kaza akwai gaibi iri kaza allazi ma anzalallahu bihi min sultan wata rana za mu yi karin bayani akan wannan na san da وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخرجه دون يكرنت لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر حتى لو دخلوا حجر ضب لاتبعتموه أخرجه sai ce da sai ya fassara cewa da daman ya shiga cikin wannan rami akhara jahu ba wanda ya fito da shi bukari da musulmi ko ya akhara jahu bukari da musulmi da suka fito da shi saboda tsabaje shi ya tarke kanshi a ko koyi karatu eh wasu suka fito da shi وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا wallahi Allah shi ya fi tsananin farin ciki farin cikin shi ya ɗoru ya fi na wannan wanda za a bada labarinsa ba abin da zan iya fasara sai dai farin ciki amma ba haushi da yake cewa farin ciki ai ba yana cewa cikin abin wane yana cikin farin ciki ba yana nuna cikin shi fari ba ne kun gane wannan da kyau ko balle wani ya ce mun ce da Allah yana da ciki shi sa ko gana wannan istidrak din kenan bi taubati Abduhi da tuban da bawan shi yayi mana Allah yana fata yana Allah yana farin cikin tuban bawan shi bi taubati ahadikum bi taubati abduhi da tuban bawan sa shine ya tubu ilahi lokacin da tu bawan yake tuba zuwa gare shi min ahadikum Allah ya fi farin ciki akan ɗayanku kana ala rahilati wanda yake wannan ɗayan naku ya kasance akan abu hawansa yana kan taguwar shi misali yana tafiya yana tafiya ne da ardun fala a wani makeken daji yana cikin tafiyar ta minhu sai taguwar dabbar ta tsinke ta tafi ta bashi kan wannan taguwar wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu kan taguwar guzurin shi gaba ɗaya yana kai abinci da abin sha biyu yana kai gashi a makeken daji ya ke ciki kaga ba ba ruwa ma balle ya damu ya ya dauka ya sha babu wani abu da zai dauka ya ci kawai fa aifa fa haka je samu gindin bishiya kawai har ya kauda ya ɗeba tsammani fa ayi sa minha ya ɗeba tsammani daga gare ta fa ata shajaratan ya je samu wata bishiya fa taja'a fi filliha ya samu yake gida a inuwar wannan bishiya yana kuma jiran ikon Allah to me zai yi ba wai hanya ce ta mutane ƙasa da minti ɗaya sai motoci sun gitta ba daji ne ya ɗeba tsammani akan wannan kada ayyisa ya riga ya ɗeba tsammani min rahilati da cewar ma wai zai ga kuma taguwa shi zai ga wannan kuma tashi ko wannan abun hawan nan shi ya riga ya ɗeba tsammani fa bayyana ma huwa kazalik yana wannan hali a gindin bishiya yana ta tintintini ka tuna duk wani tunani da mutum zai yi kafa ka manta mutum yana cikin gari yana cikin jama'a guzurin shi gaba ɗaya zai ƙare ka je da yake ta karatun zuci yanzu a ce abu kaza yanzu a ce abu kaza yanzu a ce abu kaza a ƙasa da sakon ɗaya sai ga wasu tunani da imala su wuce duk abin da za ka iya magana a yana cikin wannan hali idan huwa biha qa'imatin inda kawai sai ga wannan taguwa a tsaye a gaban shi la ilaha illallah ya kake jin farin ciki wa zai kaddara irin wannan farin cikin da zai ji to ubangiji Allah ta'ala farin cikinsa ya fi na wannan bawan da yake cikin wannan hali kun gane wannan da kyau ko mana ana akwai sifatul farashi kenan shi ne abin da hadisi yake karantawa sifatul farhi kar kuma ta asha'ira ba su tabbatar da wannan ba domin ba ta cikin sifatul ma'ani guda bakwai da suka yadda da su sai mai musu tambaya don me ba ku yadda da wannan ba abin da za su ce domin idan ka ce Allah ta'ala ya sifantu da alfarah za su ce ai halitta sama sun sifantu da wannan don fari al-mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulullah su mu ce a ah, to ba ku sani ba ai kun ce Allah ta'ala sun yi basir ne ba ku sani ba kuma ya faɗa ce ya banna inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira abin da za su ce maka shine su ce ai jin da ganin sa ba irin na halittarsa ba in mace ta ai farin cikin ma ba irin na halittarsa ba ma yuqalu fi sifat yuqalu fi zat shine al'amarin yadda suke fa akhadha bi khitamiha kawai sai ya kama linzaminta fa qala min shiddati al-farah saboda tsananin wannan farin ciki da wannan bawan Allah yake ciki sai ya ce Allahumma anta abdi ya Allah kai ne bawana wa ana rabbuk ya Allah kai ni ne ubangijinka uzu billah akhta min al farhi yayi kuskure saboda tsananin farin ciki da ciki kun gano wannan da kyau ko ma'ana farin cikin yayi sa har iya faɗa waɗannan alfazul mukaffira lafuza ne masu kafartar da mutum to amma ya faɗe su ne khafa'an da kuskure kar ku manta akwai akhta'a akwai khafa'a akhta'a abin nan mazidi ne bi hamza an kara mashi alhamza yasa aka ce akhta'a khata'a kuma ghairu mazid mujarrad ne akhta'a me ismul fa'il nashi mukhti khata'a me ismul fa'il nashi khati wannan zai nuna maka da Allah ta'ala ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in sun kasance masu laifi ne domin khafa'a shine ganganci shine ma'anar khafa'a akhfa shine kuskure kun ga yadda huruf take da tasiri cikin af'al ko shine kuskure shine Allah ta'ala yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'ana kun gane wannan da ke ko amma da Allah ta'ala ya bayanin makekiyar wuta a cikin suratul al-haqa sai ce me da irin abincinsu sai ce la illa la khatiun babu masu cin wannan abincin sai masu ganganci ba za ka ce masu kuskure ba domin fi'ilin khata'a ne yakhti'u abin nan khati shi kuma wannan wanda aka yafe akhta'a yakhti'u mukhti shi ne kuma hadisin tajawaz al ummati abin nan al khata sauransu mazdarkin ɗaya kenan wanda sai nuna kun ga waɗannan alfaz ne masu girman gaske kun gano wannan da ke ko ba abin nan ne amma Allah ta'ala ya fe mishi saboda ya faɗe su ne min ghairi qasdi wanda sai nuna al alfazul mukaffira lafuzza da mutum zai faɗa ya faɗe su ba tare da qasdin ba wannan ba za a gicciya mai kauna san ba kun gano wannan da ke ko ba za a yarfa mai ba a'a za a karanta da shi abin da ka faɗa ɗin nan yi kuskure sai ce subhanallah wallahi bai sani ba kun gane wannan da ke ko kaga wanda ya bada hanzarin sa amma yace to sai me a'udhu billah وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله يبسط يده بالليل li yatuba musii'un nahar da yabsutu yadahu bin nahar li yatuba musii'ul layl hatta tatlu ash-shamsu min rawahu muslim hadisi daga abu musa al-ashari abdullahi ibn qais anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle Allah mai girma da dauka ya ce anna sallallahu alaihi wa lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah lallai Allah domin inna tana cikin harfin nasbin wato ki inna Allah lallai Allah ya busutu yadahu yana shimfiɗa hannayensa biyu billaili da daddare li ya tuba musi'un nahar domin wanda i laifi da rana ya tuba gano wannan ubangiji Allah ta'ala da kanshi yake sauraron tuban bayansa wa ya yadahu bin nahar yana shimfiɗa hannayensa biyu da rana liya tuba musi'un nahar domin wanda ilafi da dare ya tuba ubangiji Allah maɗaukin sarki yana wannan hatta ta a shamsu min magharibiha har zuwa lokacin da rana za ta fito daga inda ta faɗi to a wannan lokaci fa kan ko ya tuba kuma tuban ba zai amfani ba hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu hal yanzuruna illa an ya'tiya rabbuka aw ya lokacin hal yanzuruna haba hiza ya take zuwa hal yanzuruna illa an tatiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika to fa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul intaziru inna muntaziru ba abin da suke sauraro sai dai ɗayan abubuwa guda uku ko dai ubangijin ka ya zo ko mala'ikunsa su zo ko kuma ko mala'ikunsa su zo don karɓar rai ko ubangiji ya zo don sakamako ko kuma wani bangare na ayoyin ubangijin ka ya bayyana gare su a lokacin da wani bangare na ayoyin ubangijin ka zai zo fa la yanfa'u nafsan imanu lam takun amanat min qablu babu wata rai da imanin ta zai mata amfani a wannan lokacin in da man bata taba yi imani ba sai a ranar zata ta imani imanin ba zai amfani ba au kasabar fi ha khaira ko kuma da tana da imanin amma bata tsina na komai ba kawai sharholiyarta ta yi sai yanzu da al'amari ya zo sannan zata ce ta tuba Allah ta'ala ya ce ba zai karɓi wannan tuban ba kun gane wannan da kyau saboda haka ubangiji Allah ta'ala yana neman bayan shi da su tuba shi yasa yake shimfiɗa hannun shi da daddare domin waɗanda suka yi barna da rana su tuba yake shimfiɗa hannunsa da rana domin waɗanda suka yi barna da daddare su tuba akwai wasu zarfin zaman kuma waɗanda ba waɗannan biyun ba eh akwai wasu zarfin zaman wanda ba dare ba ba rana ba eh yawa sai dai ko yana nan ko yana nan eh eh ita <laughs> shi me shi in ma hatu guruf shi da allaili wannan har shi kenan abinda ahmad ya ce sai dai sauran sun haɗe da wasu saboda bayan da alfijir ya fito an idar da sallah shi wannan lokacin yana ina da rana ba ta fito ba ga kuma wannan ko alamtar ila rabbika kaifa madda mun gano wani kacin eh baka eh <laughs> ya jini ne ce nan mu koma kan hadisin wannan hadisi yana bayyanatar da mu eh wannan yana tabbatar da sifa na ubangiji Allah madaukakin sarki yana da hannu yake cewa inna Allah ta'ala ya yabsuku yadahu yana shimfiɗa hannunsa ma'ana na akwai idafa ko babu Ibafa. eh idafa zuwa ga Allah ta'ala ta kasu kashi biyu ko dai idafatul makhluk ila al-khaliq ko kuma idafatu sifa ila al-muqtasu biha nawa kenan biyu idafatul makhluk ila al-khaliq me kenan da Hausa jingina wanda aka halitta zuwa ga wanda ya halicce shi kun gane wannan kamar da Allah ta'ala ya ce faqala lahum rasulullahi wannan rasul menene makhluk ne mudafu ila khaliqihi kun gane ko faqala lahum rasulullahi uhu naqatallahi naqatu makhluk ne mudaf ila khaliqiha kun gano wannan da kyau fa'iza stawi abin nan abin nan iskala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar min tin fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi kaga ruh makhluq ne mudaf ila khaliqihi kun gano wannan subhanallazi asra bi 'abdihi laylan 'abd makhluq ne mudaf ila khaliqihi tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi 'abd makhluq ne mudaf ila khaliqihi wa halu majarra mun gane wannan da kyau ko sunan wannan idafatu tashrif wannan yana ba da kima da daraja da wannan abin da aka idafan shi abu ne mai girman gaske ba mutum zai ce maka to ai Allah yana da taguwa kenan in ka ce fa qala rasulullah na katalla taguwar Allah yanzu Allah yana taguwa kenan ma'ana yana so ya kawo bid'a kun gane wannan da kyau ko wannan idafatu shirif ne idafa ne da yake nuna lalle wannan taguwa ba irin gama gari ba ce domin duba ga da suka soke ta me ya faru fa'aqaruha fa qala tamattu fi darikum thalathata ayyam wa'adin da aka ba su ne wa'adin kwana uku wannan kuma wa'adi ne ghairu makzub ghairu makzub ba wa'adi ne wanda za ku ta shi ba kun gane ko da dai sauransu tunda ba tafsiri muke yi ba wannan sunanta ta tashrif yana nuna abin da aka idafan shi yana da kima yana da daraja yana da mahimmanci sosai da sosai in ba kuma da Allah ta'ala ya faɗi wannan da yawa abin nan eh, suratul furqan yake cewa wa ibadur rahman alladhina yamshuna al ardi hawnan wa ibadur rahman bayi na Allah sauran mu bayan Allah bane to wannan da aka ware su da waɗannan sifofi ai ya nuna cewa su daban suke kun gane wannan da kyau ko sai na biyu idafatu sifa ila mukhtasun biha idafa sifa zuwa ga mai ita kaman yadullahi fauka aidihim yadu sifa ce kun gane wannan da kyau ko mudaf ila al biha shine wa shine Allah tabarakal ladhi bi yadihi al mulk yadu mudaf ila muhtasib bihi sifa ce idafatu sifa ila muhtasib biha sifa ga ita kun gane wannan da kyau ko abin nan biya dikal khair da sauransu to ita wannan irin wannan idafa din to wannan idafa ce da take kore ta kare kashin bayan tawili in dai ake irin wannan idafa din ba ta daukan wata ma'ana ta biyu kuma kun gane wannan da kyau ko duk da larabawa suna amfani da yadu a matsayin ni'ima amma ba sa amfani da yadu a matsayin ni'ima idan aka idafarsa kun gane wannan zan iya cewa laka alayya yadu laka alayya yadu yadu mudaf ne ko kuma gairu mudaf ne غير مضاف wannan ya nuna kana da falala a kaina kana da ni'ima a kaina kayi min abin kwarai kun gane wannan da kyau ko amma ba a cewa idan ka ce yadu fulanin alayya baya taba zama cewar wane ya maka ni'ima a duniyar larabci gaba ɗayansu duk ƙwararru a fagen kwararru ƙwararru akan komai in dai kai ibafa yad zuwa ga maqtasun bi baya ba da ma'anar ni'ima kuma ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kun ga wannan ya zama ƙarin bayani ne a karatun da muke jiya cewar ana fassara yadun a matsayin ni'ima nam suna faɗa amma idan bai zama mudaf ba idan ba a mai idafa ba da Allah ta'ala ya ce yadun lahi fawqa aydihim wannan baya nuna kuma cewar wai yadu din yana da ma'anar ni'ima saboda me saboda shi an yi idafa shi saboda wannan zai taimaka maka sosai da sosai a ɓangaren aƙida abu na biyu shine ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce inna Allah ya ya dahu a nan sai ya kawo yad me kenan mufran ko ba ka ce ba kuma jiya muka ce hannayen Allah nawa biyu sannan kuma nan ya ce ya dahu, a hannun Allah to za a ga kallaci wannan zai nuna maka a doron ayoyi na alkur'ani mai girma waɗannan sun zo kamar haka ubangiji Allah madaukakin sarki yakan kawo yad da mufrad din shi kamar da yake cewa qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u uh-huh. bi yadika alkhair mun tsallake mun kai wurin kenan bi yadika alkhair kun gana an kawo yad mufrada hakan da faɗan Allah ta'ala qul man bi yadihi malakutu kulli shay' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun man bi yadihi malakutu kulli shay kaga nan yad mufaran ne ko jam'i mufaran ne haka na fadan Allah ta'ala fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un haka na fadan Allah ta'ala tabarakallazi bi yadihi almulku huwa ala kulli shay'in qadir haka na fadan Allah ta'ala yadullahi fawqa aydihi nan di yadu yadu yadu ya zo matsayin mai mufrad kun gane wannan sannan kuma jiya mun karanta ayoyi guda biyu da suka nuna mana Allah ta'ala ya ambaci yadu mai musanna wa qalatil yahudu yadu llahi maghlula ghullat abunna wa ghullat aydihim wa la'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha kun gane wannan da ke koyar da kuma ta suratu sad ma mana'ata an tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta min an samu mufrad sai aka samu kuma musanna sannan zaka samu wasu ayoyi kuma sun nuna maka ma yadu din da jam'i awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun mun bayyana surorin su ko ya zama mufarat ko ya zama musanna ko kuma ya zama jam kuma jiya mun karanta hadisi ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yake cewa yaminullahi mal'a daman Allah a cike yake saha al-laili wan nahar mai kwararo falala ne mai zubo kyauta ne dare da rana sai ya ce wa biyadihi al-ukhra haka yake ko wal qistu biyadihi al-ukhra wal qistu biyadihi al-ukhra almizan yana ɗaya hannun nashi sai ya nuna mana hannayen guda nuna ne kenan guda biyu in ba kuma ta ba a jumlar da ne amfani da ita jiya a fassara ayat da ke cikin suratul ma'ida mun yi jumla da ke nuna cewa nan mahalli ne na isbat domin su yahudawa da suka ce yadullahi ba suna nufin irin wanda Allah ta'ala fa ya ce yadullahi fawqa aydihim bane domin mutane ne shaidanin mutane da sahabai suke ce da banzan Allah ra'ina su ma suka zo suna cewa ra'ina ra'ina da yahuda suke cewa ba irin wata manzan Allah fa yake sahabai suke cewa manzan Allah bane kisa Allah ta'ala ya soke ra'ina din daga larabci yace an soke ka ya ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u an soke ra'ina ku ce unzurna saboda ra'inan da kuke faɗa su yahudawa sun faɗa ba ita suke nufi ba kun gane wannan da kyau ko saboda me shi yasa da suka ce yadullahi sai suka sifa da Allah ta'ala da hannu daya hannu daya kuma maghalula maghalula ce a damfare take a nada take a wuya kun shine maghalu tabbacin cewar wanda aka sifanta da wannan marwaci ne kenan sai Allah da yake nan makami ne na isbat na tabbatar da bayani filla filla sai aka tabbatar da su aka ce abin da suka faɗa abin nan walu'inu bima qalu na farko dai gullat aidihim Allah ya dan farar da hannayensu inda sun ce da Allah ta'ala ya duhu maghlula to hannayen nasu Allah ya makalar da su da yake da nabi kuma wa bi ma qalu an tsine musu saboda danyen magana nan da suka faɗa sai Allah ta'ala ya ce bal abin da suka faɗa nan ba haka bane ya dahu hannayen shi biyu ne hannayen nashi biyu kaga mai da raddi kenan akan yadullah mabsuta tani shimfadaddu ne kun gane dan sun ce maghlula Allah ta'ala ya zama daman ya ana sallam ya bayanu su saha'ul laili saha'ul laili wan nahar kun gane wannan da kyau ko haka na waɗancan biyu da ya faɗa cikin suratul daud nan ma mahalli ne na tashrif na girmama annabi adam alaihi salatu wasalam ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai bi ya hada ta sujada ga wanda na halitta da hannaye na guda biyu kun fahimci wannan sai wannan ya nuna mana cewar hannayen Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani da hadisi guda biyu ne amma waɗancan da suka nuna cewar guda ɗaya a ayoyin da muka ambata nan suka nuna da yawa a ayar da muka ambata babu cin karo tsakaninsu da waɗannan za mu ba da wajihi guda ɗaya tallin kafin sauransu zuwa ɗaya daga cikin darussan da za su dinga biyo baya na abin da amsar da malamai suka bayar na farko ake yi amfani da musanna a wurin jam'i wannan sananne ne Allah ta'ala yana cewa in ta tuba ilallahi faƙar sagat ulubukuma in ta tuba in kuka tuba wannan wani alfin ne alfu ta ne ya nuna mutum biyu kenan in ta tuba ila Allah mutum nawa ne biyu sai Allah ya ce faqad sagad qulubukuma qulub jam'i ne ko ba jam'i bane to kuma ai jam'i daga nawa yake fara daga biyu ko daga uku to kaga kaga ya nuna kenan inda biyu ne da an kawo tunda mutum biyu ne kuma ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi to kaga tunda su biyu ne da sai in ta tuba ila Allah faqad sagad uluba kuma kenan ya zama musanna kenan kun gane wannan sai Allah ta'ala ce ulubu kuma ake amfani da jam'i a wurin musanna wannan sananne ne kun gane wannan da kyau ko hakan nan kuma akan yi amfani da mufrad a wurin jam'i kamar da Allah ta'ala yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi ni'mata jam'i ne ko mufrad ni'imata mufrad sai Allah ta'ala ya ce in ta'udu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ashe suna da yawa kenan dan ce la tuhsuha sai nuna wannan wannan mufradin da aka bada ba lafazin sai aka faɗa ba aka fata ba ma'ana shi jam'i ce ko mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka wannan shine amsa ɗaya da malamai suke bayarwa a ganin lokaci ya ja za mu dasa aya a nan wanda muka yi daidai Allah ta'ala shi ya lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana baki ɗaya mu Allah ta'ala ya tabbatar da gadigan mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa kuke ganin malamai suke cewa sanin ilimin aqida shi shike ne daga cikin shika tafsiri kun gane ko dole ya zama wanda zai tafsiri ko wanda zaka je tafsirinsa ya zama na ƙwararre ne masanin aƙida ne islamiyya asalin aƙida ingantacciya saboda haka irin waɗannan ayatu sifat da ahadithu sifat ya riga ya shanye su baki ɗayan su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما ala على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد fatan فاتو مكي دي